da daidai da sha nawa ne ma sha uku sha uku ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarfin sunayensa har yanzu dai muna cikin mukaddima ta wannan littafin nuniya kuma muna magana kan tarjamatul allama muhammad bin salihu al rahimahullahu ta'ala tadrisuhu wato karantar wanda shi malam kan yi ay tawassama fi shaykhuhu ai an wa sur'at at-tahsil al-ilmi wa shajja'ahu 'ala tadrisi wa huwa ma zala taliban fi halqatihi wato shi malamin sa ya lura da cewa lalle wannan malami wato yana da ko wannan dalibi a wancan lokacin yana da wato saurin fahimta kuma yana da saurin samun ilimi Allah ya ba shi abubuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci saboda haka da ya gaja abin nan yana da haziki ne sosai wajen samun ilimi sai ya ce masa to ka riƙa karantarwa domin galibi mafi hanyar da za ta riƙe ilimi ko kuma mutum ya zama yana ta tuna abubuwa wasu ma abubuwan ya yi su ne ta dalilin karantarwa inda karan kanshi ne wataƙila ba zai damu da su ba to hanyar karantarwa tana ɗaya daga cikin hanyar da take tare ilimi wata na daga cikin abin da zai sa kai ma ka karu da yawa saboda lokacin da kake karantarwa za ka ga wasu masail ka daɗe kai da wuce su to yau sai kuma wani ya dawo da su sai a ƙara maimaita sai a tattauna wataƙila wata matsalar ma tun da can baka fahimce ta ba sai yau da wani shi kuma ya ce shi ne ma bai fahimta ba sai shi ya fahimta idan ya tambayi ka kawai ka ta abin nan sai ga Allah ya saka ka ƙara samun wani abu wannan dai kenan abu na biyu shine Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsaya ma duk wanda zai karantar kuma da niyan cewa zai karantar ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala to Allah zai buɗa masa abin da zai rika hange yana faɗi yana fahimta fiye da inda ba karantarwa yake ba ta dalilin wannan Allah ya kaddara ta wurin shi za a isar da sakon nan to abin da inda shi kaɗai ne zai karanta zai ba shi wahala ta dalilin karantarwa sai Allah ya buɗa mai ya fahimci wannan abin shi ma da bai fahimce shi kamar haka ba sai yanzu da Allah yake so a isar da shi wani wuri ya fito ko sau da haka akwai gayatu hamniya wajen karantarwa Allah yana ba mutum abubuwa da yawa na hanyar hangen nesa da wasu bayanan da mutum inda shi kaɗai ne ba shiryo su yi ba da yawa mai karantarwa lokacin da yake tsayawa wurin masu wanda zai koya masu karatu wasu abubuwan da yake faɗi kafin karatun shi ma bai hararo su ba amma a lokacin da ake karatun Allah yana son a faɗe su sai ya hararo mai su ya faɗe su ya isar da wannan sakon ta dalilin wannan wannan fa in an cire maganar samun lada kenan da ake magana ta koyarwa tunda nan mun karanta dai cewa mutum idan ya mutu duka ayyukansa sun yanke sai abubuwa guda uku idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min talatin idan dan adam ya mutu aikinsa duk an yanke su sai dai abu uku aka fara maganar sadakatun jariya mutum ya yi wani aiki sadaka mai gudana sai kuma sai kuma ilmin yuntafahu bihi sai ilimin da ya karantar ana amfana da shi ko kuma waladin salihun ya da'ula ko da ko iya na kirki wanda suke wa mutum adda waɗannan suna da gayatu ahamiya sannan idan kuka diba cikin rozatul ukala ana maganar cewa duk mutumin da babu wanda ya kai wanda ke zama makaranta samun albarka ta addu'an mala'iku domin tabbas ne duk lokacin da mutum ya zauna makaranta wurin da ake karatu ana cewa qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to mala'iku na sauka wannan wurin an ce za su zagaya akwai wasu mala'iku sayyahun da suke zagayawa za ta zagayawa amma duk inda suka tadda wurin da ake ambatan Allah ko ake koyon ilimi in suka zo nan sai su ce sun samu wurin tsayawa ba za su wuce ba daga nan shaiki nan wani sai ba su sako ya ce to su sun samu wuri sun tara ana kaza sun tsaya wurin saboda ka ba za su wuce ba saboda ka wani yake cewa idan mutum yana so kullum ya samu addu'an mala'iku to ya riga zuwa makaranta kuma in ba ku manta waɗancan abubuwa shidan da muke maimaitawa kullum muna cewa sheikh muhammad hussein yakub yana cewa abubuwa guda shida su wancan littafinsa al-fiqhiyya fil iltizam yana cewa abubuwa guda shida idan mutum ya tsare su a rayuwarsa to zai rayu lafiya kuma ya gama lafiya mafi wanda suka ɗauke lokaci a ciki ko suka ɗauke kaso mai tsoka a cikin kalura duk za su ga abu ne na ilimi domin cewa eh, idan mutum har ya yanke ma kan shi ya ce kullum rana zai karanta karanci aya goma ta ƙur'ani ya kokari ya ce bari ya haddace su ko kuma ya ta karanta su ya karanta aya goma ko ya karanta kaza wannan zai rayu cikin alkhairi da wannan aya goma karanci da zai ta karanta a kullum na biyu sai ya ce idan mutum ya sa makan shi cewa kullum dare karanci zai yi sallar dare raka'a biyu cikin dare to shi ma wannan babban alkhairi ne zai samu mutum alkhairi da duniya da lahira mun sha magana akan wannan wanda na gaya muku nan dan muka nan cikin wancan ne da atur rasul cewa wani bawan Allah ya ce shi abin da ya jinjina ya bashi karfi ya tashi da dare ya rika sallar dare tun da ya karanta maganan wani daga cikin bayan Allah cewa idan mutum ya tashi da daddare yana sallah wani haske yana fita daga inda yake sallar nan yana zuwa sama dan mala'iku suka gani su dinga masa addu'a ranar da suka daina ganin hasken nan sai su tambaya suna ganin haske na fitowa daga wannan wurin zuwa sama sun daina gani in ba shi da lafiya ne su ce ba shi da lafiya shi yasa bai tashi ba su ta da Allah ya ba shi lafiya da suka daina gani na gaba daya aka ce sun daina gani to ya mutu kenan sun dinga roƙa masa gafara kenan Allah ya gafarta masa da yanzu haske ya daina zuwa sama ta dalilin rayuwarsa mun karanta na Abdullahi dan Umar wata rana yayi mafarki kawai an kama shi mala'iku sun kama shi za su kai shi wuta sai da suka kai shi bakin gaba sannan wani mala'ikan ya fito ya ce abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar ne aka kyale shi wannan mafarki ya tada mai hankali matuka saboda haka sai ya je ya samu yar uwarsa tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa binti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ya je ga mata ga mafarkin da yi ta ce wannan mafarki ya fi karfin ta dole bari sai manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo aka ba shi labari sai ya ce abdullahi dan umar mutumin kirki ne ina ma da kuma yana kiyamun laili ya ce dalilin wannan daga nan bai ƙara barin wani dare ya wuce ba bai wani wata sallah ba daga cikin dare kuma ainihin kuka lura yanzu nan da muka faɗi wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito sallah a makare sallah asuba har gari yayi wa shar gari zai waye bai zo sallah ba cewa ya tashi da daddare ne ya yi abin da Allah ya hore ya sallata na sallar dare sai kuma bacci ya ɗauke shi sai ya ga Allah to da ya ga Allah shine Allah ya koya mashi wannan addu'a ya ce ya koyar da mu ita mu koya kuma mu rike ya ce wannan addu'a gaskiya ce a koya a rike mun yi ta ranar har raba ta ma mun yi kyauta wasu bayan Allah sai fotokofi an ba mutane to kaga kenan yana nuna mun laili wata sila ce da take kai mutum kusa da Allah tun da sai da ya kawo ya yi sallan dare abinda Allah ya kaddara ya sallata sai bacci ya ɗauke shi sai ga Allah ya fito sau da ka wannan shine nan mana na biyu da ya kawo a can wurin kada mu tafi wani wuri hamu manta ma abin da muke ta da malar sani sai ce a ta tafiya a ta tafiya abu na biyu ko na uku sai ce mutum ya sa ma kansa duk sati karanci zai ware awa biyu wanda zai iya zuwa ya zauna inda za a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce saboda wannan zai sa ya rika samun addu'an mala'iku kullun sati ka shiga cikin addu'an mala'iku to zai ka gama lafiya ka je ka lafiya ba ta muka sai ka zo nan ba kada wani ya ce to kuma abin hadda ka duk inda ka ga dama ka je almuhimmu dai ya zama kana zuwa makaranta kana zuwa inda za a ce ma Allah ya ce manzo Allah ya ce wannan in mutum ya jimanci wannan a rayuwarsa to ya rayu cikin samun addu'an mala'iku domin ba har masu jihadi ba a ce kullum ne mala'iku na saman su ne masu suna abin nan ba amma ka gama zuwa makaranta ya je zauna ba abin da ya kai shi wurin nan sai makaranta kuma ga ma hadisi can cikin sahihi muslim ma kharaja ar-rajul min baytihi yatlabu ilman illa sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna babu wani mutum da zai fito daga gidansa ba abin da ya fito da shi sai dan ya je wurin karatu na ilimin nasa masha Allah ya hore masa hanya ta shiga aljanna zaka shi yasa suka ce ba wanda ke samun wannan daraja sai waɗanda suke zuwa na nawa na faɗi daga nan sai suka ce mutum ya yi ƙoƙari ya rika samu yana zama bayan sallan asubahi har rana ta hudu ka yi sallan asuba ka zauna wurin kana yin aska ko kana cikin wurin sheikh bin bas ya ce babu laifi dan kana zauna a nan cikin masallaci sai ka ji wurin bai ma baka ka canza wuri ko kai in dan jingina bango ne ka koma ka jingina ga bango ko kuma alwallar ka ta warware ka fita ka sake ka dawo wannan duk bai shafi zaman ka ba in ka zauna irin wannan ba matsala ko ka zauna nan babu komai kana iya yin waɗannan zama ka zauna ka dai zauna bayan sallah asuba har rana ta hudu ta daga yanzu rana ta kan fito wajen shida da minti ashirin ko shi kenan sai ka ƙara minti goma ko ka ƙara minti sha biyar bayan nan kai sallah raka'a biyu za a rubuta ma lada kaman kayi hajji da umra manzo Allah ya ce ta matan ta matan ta matan cikakku ko nan da muka karanta wannan littafin na magana ashura mun yi maganan nan an maimaita wannan magana na nawa biyar shi ne mutum ya rika zama kuma a cikin masallaci lokacin magariba har zuwa sallar isha'i ya zama idan magariba ta yi duk abin da kake ka jingine shi ka sallama shek Abubakar Aljazairi rahimahullahu ta'ala ya ce a lokacin da mutane suke sallama da sun gama aikinsa na duniya kai kuma kai sallama ka fara aikinka na lahira kenan sau da in magariba ta yi ya ce duk inda kake kai kokari ka nemi kanka kana cikin masallaci magariba ta yi ma a ciki isha'i ta yi ma a ciki in kai kayi wannan abun shi ma wannan darak wannan sai ya ce zalikumar ribat zalikumar riba! wannan shi ne kun yi zaman dako kamar ka je kana tsare katangar wani da ba so ka su shigo na wani biyar ko na shida shine mutum ya tsara askar na sabah da masa askar ɗin da ake cewa ayi da asuba askar da aka ce waɗannan ana so in ka kawai gari Allahumma asbahna ko Allahumma kaza Allahumma inni asbahtu duk waɗannan masu asbahtu asbahtu ka tabbatar kullum kana samu ko baka yi su duka bai zama ka hararo wani kayi ko kuma da marece shi kuma amsaina amsaina suka ce asbahtu dukansu suna nan abin da ya faru bayan sallah abin nan asuba na mata suna nan duk abin da ya faru bayan sallar la'asar to naka daga bayan sallar la'asar lokacin askar na masa yake farawa kai ta yi kafin fasuwar rana duk wanda ya dimanci waɗannan abubuwan guda shida ya ce ba zai tozarta ba a lahir a duniya ba zai tozarta ba a lahir a bi ta'ala kuma a wana suka gani to waɗannan su abu shida suna da gayatu a hammiya muna maimaita su ne da yawa da yawa dan sai mun gama yanzu nan nan duk faɗin nan da ne sai na je gida wani sai ganshi a bututu dan Allah shi nan ba na biyar ce to kuma ina ka rike guda hudu mutane ba su son rubutu in ana faɗa abu ba ka da littafi ba a ce rubuta ka ce rubuta ka ce za ka rike da ka ni ma ba da ka ke rikewa ba da rike faɗin ni ina da littafin ne in nan da na ji na lissafo su ko a kwakwalwata ne ina yawo na na ji biyar suka tsaya inda da ɗauko littafin duba sauran to saboda haka wannan shine shine abin da yake sa a rike a rike abu in kana rike da abu a zuciyarka ko ina ka shiga a duniya ko ina ka shiga in ka tuno da shi zaka yi kokarin to bari amma in ka ma manta to yaushe ma zaka yi ka ma manta abin wannan shine muhimmin abin ko ba za ka yi ta yawo da maktabar ka ba to saboda haka da <laughs> maktaba ne to waɗannan abubuwan suna da a hamiya mai kokari mu rika kallon waɗannan abubuwa jiya nan muka yi magana nan na san magana nan ta doki wasu to amma ni ta fara duka karatunmu ne da muka yi wancan satin kusan kullum muna yin duka ne da karatunmu na sati in muka yi sati guda muka kwaso abubuwan da muka kwaso to su muke kokarin mu ta tura su mu ta tura su su kai inda in wani satin ya yayi mun ɗebo sabo ne abin da shi ku lura da wannan sosai duk abin da kuka ga ina matsawa ina ta magana a kan shi to sabon karatu ne da ya buge mu sosai muke son mu ma mu isa mu yan uwa su ji don wannan abin nan ne kada mutum ya dauka in yana jin an samu wata matsala muna ta turo ta muna ta turo ta ya dauka mai magana shi ya tsira ne ba haka bane kawai muna tuna ma kanmu ne cewa ya kamata mutum ya zama alhadari muka yi magana cewa daga cikin manya-manyan Manazil. ko kuma makamat na ibada na ibada aka faɗi daya aka ce mutum ya rika yin yana jin jinaya ka rika jin ka kullun a matsayin mai laifi dan in kana jin ka a matsayin mai laifi nan da nan za ka yawaita istighfari sannan sai na ƙarshen ne sai ya ce ka yawaita ganin kanka a matsayin baka da sauran lokaci lokacinka ya ƙare ka auna shekarunka ka ga nawa kaci in ka ga shekarar ka ashirin kaga watakila ka sa rai ka kai sittin ko saba'in kaga ko cikin sittin ka ci ashirin kadai watakila kana dafa fa arba'in kaga da saura in kana ganin ka kai saba'in ko saba'in za ka yi kuma ka ci ashirin ko ka ci talatin har yanzu fa akwai saura akwai yiwuwar za ka samu saura saba'in ka ci talatin kaga akwai yiwuwar saura arba'in amma wanda ya ci hamsin ko ya ci sittin to shi ko tunanin shi ya kamata ya canza domin qur'ani da kanshi sai da ya jawo hankalinmu akan wannan yace hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa min wa a'mala salihan tarbahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة تكاكي شكرا أربعين دقنا أكتي بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني kaga zai godiya can kuma dama abinda da aka fara shi'urin bin kajin ni'imomi cewa arba'in kana ci kana sha ana taima hidima ka sha iska ka shaƙa yanzu aka lissafin mutum ɗaya a shekara arba'in a shekara ɗaya ba kwanaki muka yi lissafi mutum zai sha iska kaɗai na wajen miliyan arba'in da wani abu ka ci shekara arba'in kullum duk shekara a iska kaɗai ka ci miliyan arba'in da wani abu a shekara arba'in miliyan nawa ka sha na iska kawai wannan fallon fashi kawai na iska da muka shaƙa a shekara arba'in ka shaƙi kuɗin kuɗi nawa duk shekara ɗaya ka ce miliyan arba'in ma kawai ɗaukar ta ma miliyan arba'in to ka shekara arba'in kana ta shaka duk shekara goma miliyan nawa kenan duk shekara duk shekara miliyan ɗari hudu duk shekara miliyan ɗari hudu duk shekara miliyan ɗari hudu su arba'in duk shekara goma nake son ce duk shekara goma duk shekara goma kowace shekara ɗaya ka sha mu ɗauka ma miliyan arba'in to miliyan arba'in so goma ɗari hudu kenan to ɗari hudu so can ka sa goma goma su kaga wajen miliyan nawa kenan wajen miliyan to to duba to to nawa wannan a iska kawai sauran abubuwa ba sauran abubuwan da ake mana ba sauran kayayyakin da hidimomin da ake mana ba ka ci abinci kai kwance ka duk ka san za a sarrafa a yi komi a ware wannan a ware wannan inda mutum ya san ya ci abinci ba zai mai sai dai ya tsaye kam har sai an gama an gama sarrafa sannan ya kwanta amma mutum zai ce koshi ya kwanta yana da sanin cewa duk za a yi mai ayyukan nan da ake yi saboda haka wannan babban kyauta ce daga Allah ta baraka wa ta'ala idan mutum yana kallon ta sai abin nan to sai ka auna shekarun ka nawa ka ce yanzu kaga nan arba'in haka ce hatta idan balaga da huwa balaga arba'in na sana ga shekara arba'in mutum ya gode ma nima sannan ya tuba rabbi auzini an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya hadda godiyan na iyaye sannan bayan haka nan wani a'amala salihan ka bani dama yanzu in gode ma in yi aiki na kwarai sannan kuma na tuba ka shiryar da ni ka shiryar da zuriya ta gashi nan gashi nan duk kana ta da akan wannan a shekara arba'in to balle ka kai hamsin balle ka kai sittin to sai ka yi ta aunawa gwargwadon yadda kake ganin shekarun nan sun matse da sittin ko sun matse da saba'in to nan ne za ka rika kallon za ka ɓata awa ɗaya haka nan ko ko za ka ɓata fiye da awa ɗaya ko ko za ka koma ka dawo minti ɗaya kake bata ko minti goma shi dai cewa in ka kai waɗannan shekarun to yanzu ba maganan awa ɗaya ake kallo ba lumfashin ka ma ka rika kallo kakka ba shi ya wuce a banza kaga sakas ake magana yanzu in ka kai sittin ko ka ba sittin baya to ko lumfashin ka kakka bari ya fita banza na sosai sosai haka ne cewa ya yi sa'idu bin al-musayyib kamar yadda tarihi ya rubuta da ya cika arba'in ya cika shekara arba'in daga nan bai kada zuwa unguwa ba sai dai daga gidan shi sai masallaci duk inda za a neme daga gidan shi sai masallaci radda aka neme ko bai masallaci nan to ya tafi umra ko ya tafi aikin hajji shi yasa lokacin da ya aurar da diyarsa da aka da ya tafi kai diyar shi kai shi wanda aka kama amaryan ma rikicewa yi domin da ya zo ya ɗaura aure da ɗiyarsa wannan ɗalibinsa ne mata shi ta mutu kwana uku ba gan shi makaranta ba ranar ya gan shi makaranta kwana uku ba mu gan ka makaranta ba ka ɗauki kwanaki ba ka zo ba ya ce gaskiya ne imam ai mata ta ce ta mutu kuma ba wanda zai tsaye da hidimar ta sai ni ba ta da kowa ta mutu shine na zauna ina karban ina juyayi ni na kimtsa ta ni na kai ta makabarta kuma ni na ci gaba da ɗaure wannan ya ce me yasa baka sanar da mu ba saboda mu zo mu sai dan uwan mu wannan abu ne ya ce gaskiya shi yana ganin bai kai matsayin yin haka nan ba zai ga malam da kanshi cewa a zuwa abin nan ya tada shi bayan ya san malam bai zuwa koyina ya ga bai kamata ya haka nan bai ce aiko da ka sanar da mu da mun zo mun taya ka yadda za a sarrafa ta abin nan mu taimake ka ya yi shuru bayan nan aka tashi karatu sai ya ce masa to ko ka yaushe kake tunanin za ka yi wata matan tunda yanzu ba ka da kowa abin nan ba ya ce a ai bai wannan tunani ba yanzu saboda bai da komi abin da zai ci ma matsala ne ya ce a kai dai kana da tunanin kai aure ko ya ce yana ko yana da tunani ya za a yi babu abin da za a yi auren nan babu ko yana da tunani ya ce to shi kenan ni na auren da kai diyata ita kuma diya lokacin nan dan khalifa ma ya zo neman aurenta an hana kaji wallan zani khalifa sun zo neman auren ta yace ba za a ba su ba yace kawai na auren Sau da ita kawai yan waɗanda suka rage kawai sauran ɗalibai saura sun tafi ya ce a daura za a daura aure yanzu gida na biya ta da ni da ita da ɗalibi na za a daura masu aure aka daura ka ja gaya mata an gama daura aure yana ganin abu kama da gaske ba da yamma kawai to shi yanzu aure shi fi dirhami biyu kawai ma gare shi kwata-kwata ma dirhami biyu yake da shi abin da ya mallaka ce to shi nan gabatar to shi ne da yamma kawai sai yaji an zo an yi sallama gidan shi ya je bai da kowa yana neman yadda zai shi abu ke buɗe baki ma ya yi azumi abin da zai buɗe baki yana ya ji an yi sallama wane ne ya ce sa'idu ne ya ce sa'idu shi bai san wani sa'idu ya ce sa'idu dai da kasani, sa'idu ne ya buɗe ko ba kawai ga sa'idu bin musayyib eh, ne ba labin sare ce illa lillahi ba lan kake cewa in zo shi ya ɗauka ma magana auren da aka yi ta ce aka zo a warware a ce bai abin nan gaskiya an je gida ya ƙi ba ce a matakka ce kawai na kawo ma menene matsala ni matakka ce na ɗauko na kawo ma tunda kai baka da abin nan kaka sha wahala a ce sai ka yi wata dawainiya shine na ɗauko matakka na kawo ma buɗe kofa ta shigo ya rasa yadda zai yi ya bude kofa ita kuma tana jin kunya ya tura mai ita ce shiga kawai ke da ma'a salam sai na ba kula lafiya sai da safe ne wala sani to shine ya ruga ya gaya makwautansa ya ruga ya gaya mahaifiyarsa ita kuma ta ce to kai kuma in ka sake wani abun nan ya ba ba to ba zan so in ka so ka ga fuska ta a ɗauko ta ka to kam a kawo gidana yanzu tukun sai na shirya ta na yi mata hidima irin yadda iyaye ke ma 'ya'yansu tunda shi malam bai mata abun nan ba a kawo ta haka nan ta kwace ta ta maida gidanta malam zane sai da aka je aka yi mata shiri irin na ban mamaki sannan ka kawo ta ce ka ba mu kwana uku muna shirya ta duk abin da ake mawata ɗiya sai an gama mata tukunan sannan mu kawo ta ta je da aka yi mhm, to bayan an ɗauki kwanaki kuma an daɗe ya ƙara zuwa majalisar karatu ya ce so bayan an tashi ya ce mi yaya abun yaya ba matsala ko ta matsala ka sanar da ni ya ce babu sai ya ƙara kwaso wasu makude ya ce ku je ku ci gaba da na san halin da kake ciki da kai mm-hmm. auren <laughs> to dai amma mahallin shahid kaga sai da wata munan ba magana auren muke ba kada ma wani ya je ce aure muke ba mu ba ba sa fashi muke ne ba bai zuwa a'a shi makasudin baya zuwa ko ina sai wani abu da ya kai ya kawo sannan ya raba shi da masallaci kaga shi da ya zo din saboda shi ɗalibin ya san bai zuwa ko ina ka duba matar shi ta mutu bai ba gaya mai ba dan kada ya dalilin da zai fito da shi daga masallaci a lokacin so da ya ɗauko ɗiye shi da kanshi ya kawo gidan shi ma sai da ya ruɗe shi ɗalibin da ya ga yau ga wani abu har ya fito da malam daga masallaci ya zo gidan shi saboda wannan man shi ne makasudin abin da za ku gani kawai cikin karatun sauran duk kuma man kayana na kuma daga shekara arba'in daga shekara arba'in ya ce ya yanke da duniya ya yanke da yan duniya don aka shekara arba'in din nan kuma ba ran da aka kira sallah yana wajen masallaci duk a cikin shekara arba'in din nan yana nan ake kira kuma yana kafin gaba shi yasa aka ce sai da ya shekara arba'in bai ga ƙeya kowa ba sai dai ta liman mhm. kaka ce nan ba sahu na biyu yake ba su balle ga keya wani shi shekara arba'in kai ka ce za ka yi kwana arba'in ba ga ƙeya kowa ba sallu a salloli biyar sai wanda Allah ya so alayyati halin muna magana nan ne don kusan musan bayan Allah waɗanda suka wuce irin aikin da suka yi tukuru a wannan gidan kuma duk inda suke nema mu ma wai shi muke so na haka ne ko to saboda haka ka gani abun nan ba abun nan ba to shine nan saboda haka malamin sai da yaga haka wa shaja'ahu ala tadris huwa ma zala taliban fi halqatihi kuma bai gushe ba yana dalibi a wajen da yake karatu fa a at-tadris sai fara karantarwa shekara am 1370 daidai hijriya fil jami' kabir bi unaiza a katon wannan masallaci nasa na unaiza walamma tafarraja min al-ma'had al-ilmi fi riyadh yayin da ya fita ya gama karatu a wancan ma'had na ilmi na mun ce ranar ya shiga makaranta nizamiya ko uyyana mudarrisan fil ma'had al-ilmi bi unaiza sai aka sanya shi a matsayin malamin makaranta aka ɗauke shi a matsayin malamin makaranta da yawa mutane ba su da tunani sai su rika ganin wai kamar kai jirgin da aka waye gari aka ce karantarwa ka ce kai ba za ka yi arziki ba bayan kuma ko wanda suka karantar a boko ma a nan kasa, mutum nawa muka sani wanda suka zama shugaban kasa? ko ma baya ka gani shehu ali usman shagari malamin makaranta ne na to prime minister can sama malamin makaranta ne sannan aka taho nan kusa-kusa aka zo ga, ga marigayi umaru musa malamin makaranta ne sai dai zama shugaban kasa. in ka tafi wajen gwamnoni ka tafi nan kuma suna ma da yawa shi kan shi gwamnan nan malamin can ya samo malam ɗin shi ma ba malamin abu nan ba ne can ya samo malam ɗin shi to amma kuma a nan ɗin ma ya ce shi malam ne to ba shi da a haka din amma dai malam ne malam ne ko ta ina malam din ne kuma ma da kanshi ya fito ya gaya mutane ko ta ina fa ba bar shi a baya ba ka a ɗaukai malamin boko ne kaɗai malamin addinin ma duka suna nan haka ne ko to kuma je ka kano na wa to shi gasha profesa ne ma mun sani to in dai an ce a lissafo za ku yi ta lissafo a je ka kano shekarau shi ba da wane ne ganduje wane ne shi to to to kadi malami ne shi ma malami makaranta ne to amma wai mutane saboda su gabaye ne su abinda suke kallo in dai ka riga ka zama kenan kai an yanke ma arziki ita kuma duniya kaso ce kawai an riga kaman ka ce yau ka zo ne wuri kaman an yi watanda kun san watanda ko su yaran yanzu ginsami suka sani to ginsami idan aka yi ginsamin nan kowa aka kakkasa aka kakkasa duk wanda yake akwai kaso a sunan shi me zai yi an jima ya zo ya dauka ko ba ka bane to kama aka aka yi ma duniya kaman gin ginsami an riga an rab duk wanda akwai kasan shi ko yayi kirki yanzu masu gin sami za su zo sai sai mai zuwa sallah biyar su ba shi kasan shi na an yi kasan gin sami ina ruwan su na to in dai da sunan shi zaka ce kawai ba sunan shi ne biyan bane to in dai da sunan ka a ciki na fi son ka sa sunan dan mu san bambanta ba in dai sunan ka ya shiga cikin listin mai tara sunayen nan ai ko baka biya ba in wani ya ce a sa mutum hudu ciki aka sa mutum hudu ya zo ɗauka ya ce dama kaso ɗaya wa da za ba kaso ɗaya wa da za ba ba sunan ka ya shiga ciki ba kenan to bi za daga nan a baka to in mai abin ya riga ya sa ka cikin kasan duniya ko ana so ko ba a so wallahi sai ka samu in duk duniya suka taru kuma ba za ka samu wallahi ba su yi ba to me matsala ita ana rabanta ne da na kirki da na banza duk kowa zai iya samunta in dai duniya ce saboda bata da wata kimar da zai sa a ce sai mutumin kirki za a ba shi ya sa wani daga cikin magabata ya ce Allah ya tsare ni a ganni ina faɗa a kan duniya aka tambaye shi aka ce me yasa ka ce haka ya ce to wurin da aka haɗa da musulmi da kafiri duk za su iya samu an ya nuna wurin nan na banza ne inda duniya na da daraja wallahi ba za a haɗa mu duka a ce a ba kowa da kowa ba wanda wata rana ma har wanda ya fi tsiya ya fi samu wannan shi ke nuna ma duniya ba ta kirki ba ce tun da har za a zo a haɗa kowa da kowa a bashi wani ma ya fi yin tsiya kuma ya fi samunta ta nuna wurin banza ne ita me yasa lahira aka ce ita lilmuttaqina ce aka ware ta aka ce an ba da ita ne ga uwa sababbin bayan Allah saboda wuri ne mai daraja shi yasa Allah ya kefe lahira aljanna ba zai bada ta ba sai ga bayansa masu jin tsoronsa amma duniya zai ba kowa ya ce to kuma a gan shi inda kawai wajen haɗaka kai yanzu malam sani in mutum yana da daraja irin ta da gwamnati ta ce gobe ta ce duk karuwai da yan iskan garin nan su je murtala su kwaya za a ba su kyautar dubu hamsin hamsin mutumin kirki zai je shiga cikin karuwai a so na ya je ya ce shi yaje ce to shi ba dan daudu ne ya an so mutumin kirki za a yi wannan wuri an so wannan kuɗin <laughs> to ga gari zauna ga zai ce shi gaskiya tun da ya ga duniya ana rabar da hadda mutanen banza ba mutumin banza ma ya samu tazo zai ce wallahi shi ba zai faɗa da wani akan duniya ba ya nuna wannan wurin bai da kima wurin Allah shi yasa ya haɗa kowa da kowa zai basu kuma haka ne aka ce da duniya ta kai daraja fiffiken sauro a wurin Allah to da kafiri ko makwarwa ɗaya ta ruwa ba zai sha a cikinta ba ya nuna daraja ta kai daraja kenan to wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kaga duniyan nan kwatin ta dukkan ta gaba ɗayanta tun farkon ta har ƙarshen ta ya ce kwatin ta kaman ka je teku ka tsoma yatsanka ka dangwalo ruwan nan a ka to duniya gaba ɗaya in an kwatanta ta da lahira wannan abin da ka dangwalo a ka shine duniya wanda ka baro shine lahira akwai nisba yanzu ko a kofi ka dangwali ruwa malam bakar ka dangwali ruwa ka ce a yatsa ka dangwala kana kwatanta shi da na kofin nan da ka baro to duniya ga ɗayan tin an kwatanta ta da lahira kamar ka je teku ne ka dangwali ruwa da yatsan ka wanda da yatsan ka ya ɗaukon nan shine duniya wanda ka baro shine lahira kwatanta mai yadda za a ce akwai wani wata alaka tsakanin su to sau da mutane zai zai ganin abin nan ne sau da aka yi ga wani lokaci ranar juma'a nan nake gaya maku ban san wanda nake bari ba a masallacin juma'a dattijo dattijo ne bi manal kalma bayan an gama sallar juma'a ya zo ya ware yake cewa muna magana ne akan cewa yau in ka tashi neman aure kada ma ka kuskura ka ce ka tura wani wanda yake da alaka ko malami ko wani abu nemo wani mai kudin ungo ko kawai ka tura ya tambayo ba ko cikin abokanka wanda kaga ana ganin shi akwai alamar hasken hasken kudi ka tura shi amma in dai ka tura malami ne in ba ya sa ba za ka samu ba wala ba za ka samu ba ce to wannan yanzu in aka bashi ya za a yi kenan sana'a me yake in ka ce karantarwa baka da sana'a wurin mutanen mu in dai karantarwa ce baka da sana'a kawai ce musu kana sana'a baka da sana'a ce ma ba babu a wannan ma to me ya ci me ya bata na ce maku wani ya ce ma 'ya'yan shi in ba su fito da miji ba a wata ɗaya to zai masu abin da har su mutu ba za su mance ba aka tambaye shi menene zai masu ya ce zai je makarantar islamiyya ne kawai samu shugaban makaranta ce kana son mata ya ce eh ba shi daya ce taro malamanka a tattaro malaman su ma ya ba su ya ba su abin nan ya ba su daidai nan nan nan malam awal alaran ma ya zo yake gaya ma nake ce mai yake ce ya samu dan wurin da zai zauna nake ce mai Allah ya albarka kuma ka ta hakuri a ci gaba da abin nan kaga Allah da shi yake abin shi ka samu abin nan ba yace mallam ai ba wanda ya san tsammanin zan samu wannan abin na ce mai saboda me yace saboda yanzu ko magana suke cikin ɗaliban abin nan ba abokan su wai ka rika cewa ustaz wai shi bai da komi sai karta abin nan saboda haka ba zai komi ba sai na ce to ai sun manta ne ba suke rabon ba nan ya zo wuri na ya zo nan yana gaya min a samu dan wani wuri nan cikin cikin abin nan zai samu yadda zauna da matar shi to shine ake ta mamakin yanda aka ya samu ustaz ya samu gunin daki mahaddacin qur'ani ne fa duk kuna da gani nan sallar ramadan inda suke mana sallah ku kalli yadda yake karatun qur'ani amma wai mutane na ganin shi Allah ba zai bashi ba to da ka suna wajtihad yace to ai manta suka yi ba su ke rabon ba na je wurin malami na na gaya masa na ce mashi kai dai matsalar mu rashin addu'a mun je wurin malamin mu muna magana lokacin da muke ce mashi Allah ya sa mun samu wurin nan mun abun nan yace shi da ma abin da kawai yake so ya san an yi kawai kafin ya mutu ya ji mun samu wurin nan amma yana da yakini a zuciyarsa za mu samu sai ce malam yace eh yace saboda kai almajiri in ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah yi min in bai ma ba kai wurin wa zaka ba mai son ka ji malam sani ya ce to kai almajirin ka ɗaga hannunka ka ce ma Allah ya Allah yi min in bai ma ba wurin wa za ka ba mai son ka to shi ma kyale ka abadan kaji addu'a ce ba mu yi ko kuma muna yi ba a karɓa saboda mawani da jikinmu muna da mawani har sai da ya bani labari kuma wannan abu yana nan cikin ina da in ban manta ba kamar cikin abin da iblis na dai manta amma na san abin kuma ya tuna min ya ce min ai in baka manta ba dan dama shaka yake cewa tunda ya san na sai ya ce min in baka manta ba wani abin ban ma sani wani amma duk shi zai ce in ban manta ba to na sani ne ma sai ya ce wata wata tsohuwa kamar ce ya ce tana yawanta tana yawanta sai ta zo ran nan kawai sai ta gidanta ya ce duk da kisan ana ta magana kanta amma dai shi ya san wannan abun ko ma yaya ne akwai wani alaka ta cewa da bayin Allah waɗanda suke almajirai da waɗanda ba su ba sai ce matan nan sai ta gina ɗan bukkar ta jikin wani gidan sarki babban mutum irin yan bukkar nan da suke yi dai wadda tana maganin in ruwa ya zo ta shige shi ne ran nan kawai ta dawo ta tare shi kuma ya zo zai wuce ga wannan yan bukka ya ce ah, ya aka aka zo aka wannan ya ce a cire ta a watsas aka cire aka zuzuba mata da abin nan ita kuma da ta dawo ta zo ta ce kai kai kai kai kai inna lillahi Allah kana ganin aka yi man haka ka dai san fa banni da kowa sai kai na ban ma ajiya sannan ka bari aka yi man haka ni fa wanda kowa sai kai kuma na ban ma ta ajiya na dawo na tara ka bari an rubuta ma ka ji balan sani cewa ta yi kaje da tafi ta ce Allah ni fa ka san ban da kowa sai kai na bar ajiyar runwata a wurinka ka bari aka tagar to yau ya zan yi ya ce sai aka sa mala'ika aka ce zo gina mata daki a filin da ba na kowa ba kuma aka gama yanzu din bata kwana cikin cikin ruwa ba a yau aka ce a wata gini a yau aka gama gini sai dai gobe ku zo ku tarayya a ta shiga gida ku ku ta mamaki ita ta san inda ta kai kuka kaje da ta ce ta ce kai na ba tsaro kuma ka san ban da kowa sai kai ni ban da kowa ba wani wanda ya tsaya man sai kai kuma ka bari aka rusa man gida to yau ya zan yi na zan kwana ce da yake na mata daki filin da ba na kowa ba kuma bala ture mata to ka ji malam zani kai nan za a tsaya malam zani zai ta ce a ci gaba so da aka yi sa waɗannan su bayan Allah suka zo sai dattijon nan ya ce man to shi a gaban shi wani ya zo wani gida neman aure baban nan ya ce ya ce ya ce wane kike so ba za a yi ba zai yi ba ta ce shi take so da ta lura da ta abin nan ba ita ma yana son ta saboda tana da kokari a makaranta da addini shi saboda haka yake son ta ce ƙarya ne ya dai ga kuɗi kaza kaza kaza kaza suka yi ta magana ta ce ita dai shi take so aka za ka tara aka yi family meeting kowa ya nuna mata allafi ne to sun allafi ne ba za su yadda ba ta ce ta shi take so saboda shi a ce saboda addini yake son ta ita ma kuma saboda aka take son shi aka ce to yanzu shi ya yadda baba ya yadda ce ku saurara za ya yadda ta aure amma ta sani in ma wani abu ya gani na nan gidan shi yasa yake son ta ya ce wallahi wanda ya dau tsintsiya ya ba ta ranar da za ka bi gidan nan bai yafe mai ba shi ba zai yi ba kuma bai yafe ma wanda ya bata ko tsintsiya ba ta je ta gaya mai cewa za a an yadda amma ko tsintsiya shi kuma za ka gaya mai ya ce shi haka ma yake so ya ce ki yi haƙuri ranar auren ma zan ɗinko maki zane guda ɗaya da kayan haɗawar shi don girman Allah in kika tashi fita ki cire kayan su gaba ɗaya ki fito daga ke sai ke ki sa wannan zanen da na kawo maki ki baro masu kayan su ko na jikin kiman ban san ki zo gidana ki ban masa abin su ki taho da wannan zanen in kin zo gidana ni kuma za ga da gado da komi duk wanda Allah ya hore mai amfani da shi kafin Allah ya ba mu mafita ya koyi haka ya so zane mallan zane ya sako mata leda da yan ta da abin da ya bata ya ce ta sa wannan ta zazzage masu nasu gaba ɗaya ta fito da kogale nasu ta baro masu komai nasu ta cire shi saf yadda mamanta ya feta ta sanyo wannan zanen ta baro kuma bai fasa ba yasa wata tsohuwa guda ɗaya aka ce ta raka ta aka tafi ko gidansu ba ko gidan da aka kai ta basu sani ba to a takaice dai shi da tijon na ya gaya mai ce ina baka wannan labarin ne saboda kai yaro ne kuma ka kalli irin wannan abu mai yanzu ya ce wallahi malam ba dade ba Allah ta baraka wata ala sai ya canza abu wancan abin da ake gani can sai ya dawo wurin mijin shi kuma aka yi ta ƙasa aka yi ta ƙasa aka yi ta ƙasa har motoci suka tsare sai dai koma yana hawan mashin haya wata rana kawai sai yaron na ya ganshi bisa mashin din haya ya ce ah ya koma gida ya ce ma yau na gaba ba bisa mashin ya so ka amma bai daidai ba haka bai ba zan sawo mota a kai ta kofar gidan a yi bakin gobe ki je ki ba mama makulli ki ce da safe in ya fita zai fita ko a bashi makullin mota daga na ka faru a zani to kaga wani abu a lokacin duk da aka yi wannan abin da aka zo yan uwan shi suka matsa suka ce sai ya je ya yi godiya wallahi ba su san gidan da yake ba sai da aka nemi wanda ya raka shi gidan diyar kuma su ba su san cewa har sun gama wannan sun tashi daga wannan gidan ma har ya gina sabon gida za ka je tsohon gida wanda ya sani shi ba tsohon gida za ka ce ai da ya yi sabon gida ya tashi daga nan sun koma wani wuri su haka to kaji to wannan dan kaɗan ne ne don wannan ne ma abu ne da yawa mun karanta su cikin abin da ya dai kai gajar hakuri a nan wani ya bani labari wata rana suna zaune suna hira su biyu sai ya kalli sabon garin tudun wada ya ce ta wai da sabon garin tudun wada ya ce ta ko ba haka to mu yanzu wai wai wai yanzu to ma ya mutum shi zai samu wurin da zai gina gida a wannan wurin wani tsoho na baban zai ce ka ji yara da hauka ya ce ai Allah ba a mai gaugawa kuma kana yaro da kananan shekaru kasan abin da zaka kai zama kafin nan ya ce in Allah ya ga dama wata rana nan gidajen da kake ganin nan wani zai zo zai sai da nashi ka saya ko ba fili ka rushe shi ba irin ginin kake so ba kai naka ya ce kai wata rana karshen ta ma duk unguwar ce ba ta yi ma ba sai ka fita wajen unguwa ka yi wani ya ce to yanzu an yi hakan in eh, shi din an yi an zo an ruru a ya saya ya rusa ya gina ya saya ya rusa ya gina ya yi ba guda ɗaya ba guda biyu a inda yake ganin babu har ya yi da yawa ma ran nan ya gama gaba ɗaya nan wurin unguwar ba mai ba yanzu ya tashi daga gaba ɗaya gidajen na nan nashi ne ya je wani wuri can ya yi sabo yana ciki yanzu ko bai nan ba dai aishi bai mance tun da ji ni ma mhm, wani abu ce ita matsalar ta ran nan muka karatun ta in kai tsere da ita ka shiga uku in ta ruga ka kibin ta kazo kai zaman ta sai ta dawo da kanta ta baro waɗanda suka bi ta can da kuma ta dawo wurin ka ta ce kai take so ma'anawi in za ku yarda ku yarda in ba za ku yarda ba ku bi ta da gudu ku gani a to ba wani ya gaya ma ɗansa ba ya ce duniya a hankali ka ta hankali ya ce shi da gudu zai ta aka ce ka sa son manzon Allah zuciya ka ce inda wuri aka yi tambaya ce inda wuri ko to wani ba ka kawai yake ba duk abin da kake faɗi yana ji mu bari haka nan yau dai mun koma ma wa'azi mu da kuke mukaddima to ya kai mu nan mu dawo da aka malam ya ci gaba da karantarwa karantarwa ne ta kawo tun da shi yanzu kun ga da kananan shekaru ba hana shi aka ce kada ya karanta ba ba zai zama wani abu ba yanzu gashi nan kaddara yanzu ka ce yau a ce salul husaimin a ce minista ba aka shi na saudi arabia misali da za mu san shi ina ruwan mu da shi amma yanzu duk duniyan musulmi duk duniyar musulmi idan dai za a yi magana ta ilimi a ce yau sheikh salul husaimin ya yi magana malam sai ka ji maganan nan ta kuma littattafan shi sun kai inda ma ba mu sani ba ɗalibansa sun zo gaban shi sun yi karatu sun ɗauka sun tafi wata duniyar da shi kan shi wani wurin bai taɓa tunanin ma zai je wurin ba amma abin da ya karanta ya je wurin to ka gaya man kudin da zai samu ya wannan aikin ka gaya man matsayin da zai samu a kasarsu su har matsayin ya shiga cikin wata ƙasa ya tasiri irin wannan na karanta wanda ya to saka ka gani to haka ita maman shi ta san ta haifi da duk da ba shi abun nan bane amma ta san maman shi da an ba ta zaɓi a ce ta maimaita irin wannan ɗan a ce irin shi ne su dubu ta yadda ta maimaita shi su dubu akan ta maimaita wanda ba irin shi ba to da tafin ta haifi da ina fata an gane sau da haka nan wafi sana a sana ta alif ɗari uku da saba'in da shida ai ai tuwufiye shaikuhu al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi wannan babban malamin sa Allah ya masa rasuwa wannan mun karanta shi rahimahullahu ta'ala fatawalla ba'dahu imamatal aljami alkabir fi unaiza daga nan kawai sai ya jibinci limancin babban wannan masallaci inda malamin sa ke karantarwa wa imamatul idain kuma fiha kuma shine limamin idi duka biyu wa tadrisu fi maktabati unaiza alwataniya attabi'a lil sannan kuma ya ci gaba da karantarwa a library a wannan koyarwa a wannan makaranta of cibiyarsu da wannan unaiza ta ƙasa attabi'a lil jami' wanda tana da alaka da masallacin wai hiya allati assasaha shaykhuhu rahimahullah shine wanda malamin sai asasa a shekara alif da hamsin ma walamma kafara talaba yayin da dalibai suka yawa wa saratul maktaba la takfihim sai zama na ofis din ko library da ake karatu ba zai isa ba saboda yawan su bada fadilatu shaykh rahimahullahu ta'ala yudarrisu fil masjid al-jami' nafsuhu sai ma ya koma yana karantawa a cikin masallacin washtama ilayhi at-tullab saboda haka ɗalibai su kai ta zuwa wata wafa domin mamlaka suna zuwa daga makka su gayya gayya su je wa ghairiha hatta kanu yuballighuna yablughuna al fi ba'd ad-durus har su kai ɗaruruwa a wasu darasin da za a yi وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل الجاد ولا لمجرد istima waɗannan mutane sukan yi karatu karatu ne na gaske sosai ba kawai su saurara ba kawai sukan yi aiki da shi su ɗauka su masu tafi وبقي على ذلك اماما وخطيبا ومدرسا daga nan kawai ya ci gaba da aiki yana matsayinsa na liman mai kuduba kuma mai karantarwa hatta wafatuhu rahimahullahu ta'ala har zuwa lokacin mutuwarsa ka kalli din sadda ya taso yana yaro kuma yana gani yana da shekaru wajen nawa ne malam abubakar saba'in da wani abu shekarar shi saba'in da wani abu tun yana matashi yake wannan aikin kalli imamu malik shekarun da ya a duniya tun yana shekara sha kuma yake karantarwa Hmm. Uh-huh. ya ta yi cewa ya kuma bayan wancan darasin da yake a lokacin wajen 90s nan to duk lokacin azumi shi wannan din falul usaimin to zai zo ya hau wannan daurul akhir na can saman nan na kololo a killace shi to kuma kullun nan sai ya zo ya bada darasi na awa daya bayan an yi tsallar tarawih an gama sannan ya sauki ya tafi gida banda wadancan ayyuka ai malam abun wanda kaga bai damu da shi bai gane shi bane ko makaranta ce wanda kaga yana zaman sa Majalisa hira bai damu zuwa makaranta ba alama ce ta rashin rabo ba ta muka sai ka zo nan ba ka nemi inda duk kaga yayi ma ya zama dai kana samun wani lokaci kamar yadda muka lissafo ta abu guda shida mutum yana samu ka je da ka gana baki ya shaif mudarrisan malam ya ci gaba ya zama mai wannan ko wa yana karantarwa fil ma'hadil ilmi min am tun daga wannan shekarar alif dari uku da saba'in da hudu ai ila am dari uku alif dari uku ai da da tasa'in da takwas عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيد تجنن يتفي يكون ربما مالمين جامعة التابعة لجامعه كل يتما كركشن مسلاتين تكي كنا مسلاتي هيا كي جامعة أما فسوء أتن ممكن مسلاتي سيدي سروتو tun da dai yanzu ya kamata a ce yanzu daga lokacin da aka ce an kafa jama'atu nasarar islam a ce yanzu ba jami'a ɗaya ma take da ita ba to makarantar ta matan ta ma mutu ga ta nan gwasarki sai dai suka ba da haya suka ba wani shi ya karantar da can a ce na ga yake rike da ita daga baya shi ma abin ya gagare ya koma garin su abin nan ne kun san shi aiko na manta sunan shi cikakke a a tana nan sun ba da haya su aya suka bada wasu na karantarwa suna yan firamare yan nasiri abin da nan suna karantarwa wani ne ba abin ya canza ba mhm. to wannan wai ita wannan wurin nan ne asalin jama'atu college asalin jama'atu ta zage ko ta fi wannan yanzu ita ita su sun raya abin su har ma sun mata mu'adala yanzu a misira in ka gama daga can kana zuwa misira za ka shiga jami'a nan kau mm, ta ma mutu to sau da ga kuma ɗayan gidan jama'atun nan mhm. da kuma can kusa da kuko ba nan wajen za ka rikai yi ba ba can wajen kuce ba yawwa ba waje da inda gidan ku yake ba ba nan ne makarantar ta eh eh to yanzu me yake ake wurin nan ne asalin manyan eh babba ba yi na sani sosai wanda na sani to yanzu ta ma mutu ita ma wannan to balle kai maganan wai a ce su suna da asibiti asibitin musulmi da ta tafi can aka je can aka yi sai ka je ka ga yadda take ni na je wurin wannan asibitin ta musulmi da take zaria in ka je ka gani banda ma Allah ya sa akwai likitoci mutatawwi'un wanda suna ba da kawai kyauta suke ba da hidin wanda suke yi wurin hawa mallan da ka sha mamaki na an gyara kwanan nan ko kwanaki fa a yi za abinda na zani da daban shi za ka ga wani abu na zo sai in yi shakka in ce to in dai ba an yi kaza ba amma da kai ka san yadda take ko kafin a gyara daya take to tun an gyara yanzu alhamdulillah amma dai da wancan shekarun su kuma kan kalli su kuma nasu su kalli abin da suka yi ka duba ka kalla ka ka auna kawai ka gani kai shuru daga nan ko ba kan ba ka kalli living fest ita kawai wadda yanki ce ka je ka je living fest ka ga yadda take a nan sannan ka bi hanyar ka ce abin ka ga kuma filin da gare su da suka mallaka kuma ka kalli gine-ginen da suka yi a ciki ai ba wani abu bane a boye wannan kowa ma ya san da shi an yanyar refinery ko to an shi ne to kare to duk ba filin su bane wannan filin da ya tafi daga nan sai da sai ka gaji da kallon katangar su kuma fasin katange a katange yake fa suka tsaya to da aka zo aka ce shi kawun naka ya ce ma wani ya saya ya ce za ehe sai aka zo aka ce za a saya aka kira wani daga cikin ba kasa wanda aka kira ba ai ba na sa aika tone tone ne kafin a sayar da suka ji za su sayar sai da aka ja kai musu magana aka ce ku zo wane ka taimaka ka sai wurin nan ko a matsayin asset ka aje kada kiristoci su ji sun an ji suna son sunan wurin nan za su yace shi ba zai saya ba mhm. kare shi ba ba su a tattono ne ai kuna ji kawai ina magana wani lokaci ku bari kawai shi wanda kar da kar ce da shi kuma na san yadda aka yi wajen magana sai da aka je aka samu wasu ta karkashin kaza ka ce wallahi in ba sai wurin nan ba mutanen nan za su dauke shi muri ne a strategy ba za mu ji duk abin da suka kai wurin suka aje za su shekara suna hidimar su ma ba mu ba mu sani ba muna cikin gari strategy wuri ne ya za a yi ta zagayo a kafa bayan ka san sai ka gaji a tafiya sai kai wajen minti sha biyar kana tafiya mota baka wuce ta ba mhm. amma ka da abuja ga shi nan ta sun je ku dai ku zo na cikin gari mu bari mu kewaye ku ta bayan gari radda ta taso mun ga ta da za ku tsallaka ba mu da filaye sun kare cikin gari su kuma wajen gari sun saye dun nasu ne da haka duk ginin da za a yi mai kyau a je can a yi ko yanzu da aka ce za a yi wani abu a nan kaduna yanzu can wajen za a yi za a yi wani abu da aka ɗauko daga misira mu je kada mu wada ziri mu bata magana amma dai akwai wani agreement da aka je aka yi yanzu a misira za a zo a yi wani irin estate kamar yadda aka samu a misira na gidaje dubu nawa ne ma dubu goma ko to su suna son a zo wannan a yi a nan dubu goma amma a can wajen za a yi gari guda ne za a rika yi ko ina da garin shi da komi da kasuwarsu da komi nasu in sun shige sun shige garin su kawai a kukkulle gate to ta wajen za a yi in an yi kun gani ku zauna haka abin nan ne mu dai ka mu kawai to babu wani abu ayan ma zo a yi buki a ce to yanzu shi kenan wannan babbar cibiya ta mu ta shekara hamsin da tana raye to mitai a shekara hamsin yanzu ko kamfani ne kuka kafa ya shekara hamsin ba za ku nemo achievement ɗin da kuka yi ba cikin shekara hamsin ɗin nan ku gano to riba ake ci ko faɗuwa ake in ana ta faɗuwa ku gano me matsalan a san yadda za a ci a daina faɗuwa shekara hamsin shekara hamsin fa ba wasa ba ne to mu dai mu je tafi to nan kun ga jami'a ita take da fa university masallaci shi ya je yana da library kato ana karatu a ciki ya cika an dawo masallacin cin da masallacin kato ne ba masallaci bane na tare hanya nan yanzu nan wurin waɗanda suka zagan a wannan wurin cewa hauka ne me za yi ma duk da wannan filin yayi yawa yayi yi fati ya yawa an zo an jawo rigima ba su da iyaka saboda mu kullum tunanin mu a tsofe ke abinda muke tunani suke bayan ko ko gidanka ne an ce daga cikin ni'iman da za a baka in dai a duniya ne a baka gida yalwatacce idan aka baka gida tsukakke kuma ka gama gina shi ka shiga ciki ya tsuke ka ka shiga uku shi kan shi bai daga cikin abin nan baka samu cikin abin nan ba gidanka kuwa mai faɗi yadda in ka ga dama ka shige wata kwanan ma kai zaman ka ba ginin wurin amma kana wurin ka zaman ka wannan yana cikin ni'ima ta kyauta ta Allah kaddara ma balle mu nan yanzu nan din da aka samu sauran wani ba ku gani yanzu ma ya shiga tun ba mu gina komai ba yanzu da muka zo muka ce to an ɗebe tsakiyar nan gaba ɗaya an gine to saura ina daga nan in aka gina nan muka ce to bai masallaci mai mutane capacity nawa aka ce a zanen nan masallacin dubu na dubu na dubu uku kasa dubu uku sama to ehe amma ƙasa aka ce a ƙaranci zai ɗaukar mutum dubu uku a lokaci ɗaya ko to za ka zaftari inda zai ci dubu uku a can ya ka gani <laughs> zazare aka ce to ƙaranci a ƙasa kawai zai ɗaya ne eh? a ƙasa ko to yawwa to to haka aka ce za a yi wanda za a ce a ɗaya maza nan ƙasa mata kuma a yi bayan an yi wannan yankewar inda za su rika gani daga can abin nan ba to an yi wannan to mutum dubu uku nan a ƙasar a ce ana so karance da yi mutum dubu uku to sai a zo a cire wurin fakin a cire wurin abin nan a cire wurin library a cire wurin clinic da aka ce za a yi a clinic hospital a cire wuri abin nan wai har da inda zan zanna har da aka ce wai na ga bayin maza ga bayin mata ga wurin alwallan maza ga wurin alwallan mata ga wurin wankan gawa alhaji ayi kai kamata ba da kai da wala <laughs> kamata ka rika da lek an ce ga masallaci masallacin ga library ga offices a cikin masallacin inda za a yi offices sannan ga library ga offices ga ga wurin alwala ga wurin parking ga wurin wankan gawa ga wurin alwallan maza ga wurin alwallan mata ga clinic na hospital da za a yi ko ga zama wurin ma'aikata kamar ladan ya kamata a ce yana cikin markas da ra'is duka ma'aikata shiga shigan ma'aikatan mazalla markas aka ce dole sai an yi musu ɗakuna inda za su tare ciki su kullum nan suke zanne su ma nan za su zauna to ga gaya yanzu aka cire wannan abun zaura ta wodi na tsaye na ta abubuwa ka tare bute tebo fili da yawa to wanda abun ka za ka je in za yi clinic aka zo aka ce kuna da asibiti mata na nan suna masa sun ce dan Allah jiran da za a yi kada ba a manta a yi masa asibitin nan suna so su taimaki yan mata saboda akwai likitoci mata to akwai likitoci maza yanzu nan nan ina kallon likita na nan zanne ina ganin shi yana gani na shi ma likita ne kuma babban likita dan likita ne a asibitin wancan wannan baro ya sunanta ta can eh wanda ake ce ma nursing home da yanzu ita ce mai walau to likita ne a wurin yana nan yanzu ciki yana gani na yana ganin shi duka irin waɗannan za su zo suna da yawa to so ce to a masu wuri to in an yi masu wuri in aka zo a kwantar da kai mai da kai gida kwantar su bi ka gida ga dole sai an yi wurin kwanciya kenan to dukkanin a ɗanin za a yi shi to sannan daga nan kuma za mu yi ta cewa ne makaranta makaranta kuma ba za mu yi makaranta ba mu ta mu wanda za a karantar da yan ƙanana kuma yan ƙanana nan za su yi ta shiga mu yi ta karatu tare da su kamar dole sai an yi makaranta wanda kuma za mu ce to wannan makaranta ta tafis ce a karantar da Ƙur'ani wannan makaranta ta ina ne wataƙila ma daga na ce to kai mu ma mu ta bokon ta mu mu haɗa mana tunda dai maimakon mu zo mu koya masu islamiyya nan mu kai su boko kuma warware mana bari mu zo mu sa su kuma mu yi nan to duka ina za mu yi shi ko ko aji ɗaya za a yi karanci makaranta kafin a baka approval in ka ce ka yi ta sai kayi azuzuwa sun kai shida saboda za ka samu aji ɗaya in an gama aji ɗaya in aji biyu suna da aji in an gama in aji ɗaya uku har a kai aji shida yadda primary ta ƙare kenan in primary sai kaɗai za ka yi to amma soke ko to kaji amma ƙara to to kaji to kaji tara ne sai an yi aji tara karanci sau da aka farka kallon abubuwa da yawa ba muna yi wani don abu na jinmu kawai amma ya kamata muna da tsari ita yanzu living fest nan in kaji akwai abin da ba su da shi ha helikopta, aka ce yana sauka wurin Helikopta, suna da helikopta. da sauka wurin kuma sa da wani tsawon wani ke daga nan suna ganin ko'ina to kuma suna training ba? ba ka ce wajen kan mutum wajen malamakar da shi a da bakin gidi to kuma su suna tirenin ma wurin suna ta noma mu kuma muna nan cikin gari muna nomewa to dai mu bari mu bata haka nan kada ma mu ta caka wa kanmu mu kuka da gangan ai man taqala ila tadrisi ai baqiya ai koma can fi jami'a wa zalla ustazan fiha hatta wafatuhu rahimahullahu ta'ala wa kana yudarrisu fil masjidil haram kana ka jama'a lawaka ya kasance yana karantarwa a masallaci mai alfarma wal masjid nabawi da can madina fi mawasimil hajji a lokacin aikin hajji wa ramadan wal as sayfiyya da lokacin da in an bada hutu irin na sai منذ عام tun daga alif ɗari hudu da biyu hatta wafatuhu zuwa jaudun fi jaudatihi wa najahi malam dai yana da wata hanya ta karantarwa wajen koyarwa wato wanda ba a samu irin shi ba irin na daban ya fita daban wajen karantarwarsa fi jaudatihi wajen kyau wa najahihi da wajen cin nasara wa huwa yunaqishu tullabahu wa yataqabbalu as'ilatahum malam yakan tattauna da shi da ɗalibansa kuma ya anshi tambayoyinsu wa yulqi ad-durusa wal muhadarat yakan yi darussa da kuma muhadarori bi himmatin aliya kan lura da su da himma mai kyau wa nafsin mutma'inna wasiqa da rai wadda take natsatsa kuma amintatta muftahijan ay bi nashrihi lil ilmi yana jin dadi yana sha'awa wajen yada ilimi wa taqribihi ila na eh, ko yadda yake kusanto da mutane wa taqribuhu ila nas yadda yake kusanto da ilimin zuwa ga mutane atharuhu al ilmiya zaharat eh, da mun gama can ko bari mu zo wajen amaluhu wa juhuduhu hujji don kaga wannan yi alaƙa da wancan yadda yake da tasiri a bangaren ilimi tasirin tuwasa zaharar juhuduhu al'azima rahimahullahu ta'ala wato wannan kokari nashi masu girma sun bayyana khilal aksar min na aman tun wajen shekara hamsin da suka wuce min al'afari na yadda yake da irin yanda yake da wajen badawa wal badal fi nashr al wajen bada ilimi والتدريس ده كرنتوا والوعظ ده وعظ والإرشاد والتوجيه da shiryar da mutane da fuskantar da su wa ilqa'il muhadarati da yadda yake yada yin muhadarori daban-daban wa da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ihtamma bit ya himmantu wajen rubuce rubuce wa tahriril fatawa da yadda yake tsamo fatawoyi wal adwiba da tambayoyi da amsa sosai shi yasa muke ba da shawara amma fa gaskiya wannan ga waɗanda suke da wadata dan ɗalibin ilimin yanzu da wuya iya yin wannan ka nemi fatawa tashi na littattafai mujalladi talatin da nawa arba'in da biyar ko mujalladi wajen arba'in da biyar ne fatawoyinsa za ka ga abubuwan ban mamaki a wajen fatawoyin nan to amma fa gaskiya sai mutum ya ya kwashi a dashi inda ya ɗalibai ne alfajirai gaskiya zai kai kwasa saboda yanzu dai a nan ƙarshen ta za ka iya samu to to kaji can ma da kudin ma sai kayi da gaske fatawa sai min tana da wahala yanzu sai dai kuma wasu za su ce za su iya lalubowa a bututu ko eh, maktaba shamila akwai eh, ranar wani da ya zo da ta bas nan cewa ya zai sai da dubu ɗari fatawa bin bas wanda abun nan ne to kuma bata kai wannan abun nan mm-hmm. to sabin ba mujalladi talatin wannan arba'in da biyar ko a girman bolum in sun sun wuce to balle kuma in ka shiga ciki ka fara karanta abin da ke ciki kowa da abin da Allah ya bashi to kaga waɗannan gaskiya wasu zai ba zai ba da wahala to balle kuma in ka ce fatawa kuwaitiya kake so kaga wannan ita kam ita ma sai an shirya sosai sai an yi kwasa in ma an samu kenan in ka samu sai ka yi kwasa saboda karanci dai yanzu sai ka nemi kamar dubu ɗari hudu Eh, saboda mu da muka so a wannan ba a madina dubu ɗari uku da wani abu ta kama a lokacin ko to kaji ya wuce guzurin da za a baka in ka je kujeran wakilafin na ɗin alhazai to eh, riyal dubu biyu da wani abu aka tsawon littafin shi kaɗai to riyal duk suna za su haka kaga da gudun ɗaukowa dama dole ka sanyo kago farai salatu to wannan ai ta kare ta cika akwatin naka wannan babban akwatin ma bai dauko ta bai kwaso su duka mujalladi 45 ne to waɗannan dukkan su fatawoyi ne waɗanda bayan Allah suka tattara dan su warware mana duk wani abu da ka je ka komo ko abin da kai baka tuno ba za ka gani a ciki wani lokaci sai ya ce ifrit kaddara ma yanzu kaza ya faru ko ya ce fa in kala qa'ilun in mai tambaya ya ce kaza ba tambaye shi yi ba abinda Allah ya haska mai ne zai tunanin zai yi fa wani ya tambayi kaza to sai ce fa in qala qa'il kaza kaza kaza kaza to me za a ce mai sai ce ga amsa kamar da <laughs> turkali yawa to ka gani to ka gani zai faɗi ce qala qa'il to haka ne Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya maki mu ma mai kyakkyawan an karshe da zargin sunayen sai zama muna da wani asar mu ma da zamu bari da radda ba mu nan ya zama wannan gurbin komin kankantan shi ya zama dai Allah ya taimake mu wannan asar ne daga cikin asarin mu ya fito ko saboda haka yana da wannan yana da abin nan din wa tauje wa da'awa wa laqad ihtamma bit ta'lif wa tahrir al fatawa wal ajwiba allati tamayyazat kun gani su ma sun fadi ko ta bambanta bit ta'sil al ilmi rasin da wato kafata da aka irin na ilimi mai karfi wa sadarat lahu al-asharatu min al-kutubi an zo an yi littattafai goma goma goma da yawa yayi da yawa wal rasail wal muhadarat wal fatawa wal khutar wal liqa'at wal maqalat duka an tattaro suna na ciki wa taraka sarwatan ilmiyatan kabiratan malan ya bar wani gado abin gurbi na ilimi babba kama sadara lahu alafu sa'ati sautiya kaman yanda an rubuta an samu kayan rikodin da aka yi na kaset dubun dubata allati sujjilat muhadaratuhu wanda aka rubuta aka yi rikodin din hudu wannan muhadarorin sa wa khutabihi wa liqa'atihi da yadda ya hadu da mutane malibai ya magana wa baramidihi al-ira'iyya da tsarin shirye-shiryen da ya ta hanyar kafofin rediyo da sauransu wa durusa ilmiya da darussa da yayi na ilimi fi tafsirin qur'an to wajen tafsirin qur'anin ma yanzu ai tafsiri ina ji wajen guda talatin ne ko 30 ko na manta adadin su ai na ai an yi dan wuce nan ai zuwa ake kawai dai a ji sau ga sabo ya ga wanda ya karu ga wanda ya karu ni na jin na su kai wajen ashirin da wani abu na tafsiri in ka ce tafsirin qur'ani shi ma za ka dauko wanda ya yi abin nan wanda ya tattara da can uku hudu aka zo shida aka zo yana hawa yana an fito da saura suna nan wannan ayatul akam da muke karanta dan gusure ne kawai da ya dauka cikin waɗannan kamar yadda ibnu al-arabi yayi ne ayatul akam na shi yayi magana kan kunto kunce da suka shafe wannan shi kuma ya dauki ayatul ahkam gaba ɗaya kamar yadda muka yi nira atul rasul to su sun dauki ayatul akam ne duk su kai magana akan waɗannan abun nan kai eh, eh nira atul ya ma sunan wancan littafin nida atul rahman yau wani da atul rahman li alil iman da aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu to su suka dauki ayatul ahkam su kuma suka yi nasu abun nan din su shi suna nan duka to saboda haka akwai su da yawa akwai kayan aiki da yawa sai dai aikin ne wahala wa shuruhati almutamayyiza lil hadith sharif da sharhohi da yayi wanda suke wanda sun fita daban na game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiratun nabawiyya wal mutun da waɗanda suke matani ne akai masa sharhi wal manzumat da waɗanda suke manzumiya ne na dukkan su an tsara su akan mai baiti abin nan bai su kai ulumi shar'iyya wannan hauyi ga dai sharhin ajirum nan ko shi kadai mutum ya kalla bayan haka nan ga sharhin alfiya da yayi shi ma in mutum ya kalla alfiya da can mutum ma tsoron ta yake ji ma kusa da ita ma baka san zuwa ka ce alfiya ce mutum to shi ko ya dauke ta yayi mata sharhi mai sauki wanda mutum zai iya karantawa ya fahimci ma abin da ake so da misalai daga ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba sa a cikin wannan alfiya tashi ta ga ta na ya ita ma yayi magana kai a bangaren nahau ne a bangaren sarfu yana da shi bangaren balaga da balaga da sarfu da da duka duk kowane yana da littafi a kai wanda ka zo ma za ka gani gashi nan bangaren balaga bangaren sarku, bangaren nahau bangaren ga sunan wa in fadal lil qawaid wa dawabit sannan kuma ya koma ya dawabit su ma yi gashi da wancan littafin namu da muka yi Sheikh Nasiru Sa'di qawaidul hisab duk shi ya biye masu abun nan ma yazo bayan nan ya koma yayi qawaid na wannan qawaidul fiqhiyya nasalu na Nasiru Sa'di duk shi ya biye masa sharhi inda za a iya ganewa والتوجيهات التي قررها فضيلته رحمه الله تعالى wanda malam di ya yi su ne li nashari mu'allafatihi saboda ya ɗau ɗanna abubuwan da ya rubuta wa rasa ilihi wa durusihi wa muhadarati wa kutarihi wa fatawihi wa liqa'ati duka taqumu mu'assasa li shaykh ay taqumu mu'assasatu shaykh muhammad salih al-uthaymi al-khairiyya khairiyya wanda da wata cibiya wadda ta tsayu akan waɗannan aikin Bi'aunin auni bi auni Allah wa tawfiqihi wato su kan tsayu da taimakon Allah da datar datowarsa biwajibi wa sharafin mas'uliyya da wannan aiki da ake da kuma daukan wannan nauyi da ikhraji kafat atharihi al ilmiya wal iyana wal inaya biha yadda suke fitar da duka wasu abubuwa na shi na ilmi wato an samu wata cibiya wadda ta tattara a wannan Sau saboda haka shi yasa kuke ganin ake fata duk inda ake karatu ko ake wani abu ana fata a samu wancan da na manta ai hadda guda ɗaya da ban faɗi ba cikin markazin ba hadda media media center ba ko inda aka ce a jabu aka ce saboda ba mamaki wata rana ana nan ana nan sai a zo ana neman wani abu na karatu kuma in akwai shi aje sai a samu to sai mu boye muna ta boyewa samu mu zuzuba cikin wannan ran da aka yi office sai a zuba musu su zuba kayan su ma ne office din in sun shiga nan dalili a nan garin akwai malamin da ya mutu sai aka je aka samu wanda ya fi kowa rikodin a wurin karatunsa aka ce abinda ake so ya ba da recorded abu da yake da su saboda a samu a buga a kare a da ya ce zai bada ba aka yi tsada da shi za a ba shi kudi na mantan su adadin ba aka yin duniya da shi ki bada bayan nan kuma yana tsammani aka zo aka yi gobara ta kone abu shi nan na an ce ya bada kyauta ya ce shi ba zai bada kyauta ba tun da kuma gaske shi ne to lokacin shi yake sayan kayan da yake ta ba ruwan kowa da shi yake sayan abin da yake rikodin ya sai abin da zai rikodin shi ya yi ya aje ya sai abin da zai rikodin shi ya yi aje ba zai na ke samun kuɗin shi ya saya ba yanzu aka je aka ce ba da su dungurungun ya ce ba zai ba da ba to ya za a yi ya sai da ya ce shi kuma ba zai sai da ba to shi ba na sayarwa ba ne ya yi dan kan shi ne dan amfanin sa in ya ga dama nan da ya ga dama ya saki wanda ya ga dama mai ga dama bai rike kayan shi ba ya yi dan ya sayar ba ne ya yi dan kan shi ne kuma yana da su ba san iyaka ba da cds da kaset da komi da na kwamfuta duk yana da su ba iyaka to ka, aka ce yi eh, ce ba zai bada ba ba zai kuma sayar ba to an da ya rasa su a takaici sai wanda Allah ya sa aka samu da aka shi yana da cibiya na salon rufini wanda ta tsayu da wannan ayyukan gaba daya su take yi na tasjil na recording da sauran waɗannan abubuwa shi, da rubuce-rubucen da ya yi da domin na maka rubutu ma gane wannan aka rubutan ma kira wane ne to haka wannan aikin sai malamai amma dai yayi shi gashi nan mun koyi da bi aunin lahi wa taqdim jami' athar al ilmiya min al muallafat wa tasjilat sawtiyya ko sai tsallake ko wa bina'an ala tawjihatihi rahimahullahu ta'ala dalili akan karantar wanda yake da jawo hankali kun shi alahu mawqihun khasun ala shabakati al ma'lumat ad dawliya aka wore aka ware masa wani abin nan wani ne ya kuke ce mai wannan bututu whatsapp kamar abin nan ba shi ba eh, shi asalin na daɗin mai www e, wani ne ake ce mai website yawwa yawwa shi nike so in ce shabuka aka ware masa wani website nashi na musamman na wada ilmomi na ƙasa min ajali ta amimil fa'idati almarjuwa dan saboda a hada abun gaba da yana da website din shi da aka ware tun wancan lokacin bi aulillah wa taqdimi jami'a atharihi al-ilmiyya min al-mu'allafat wa tafsilat as-sawtiyya saboda a dan wurin za a rika sa su a sanya duk wasu abubuwa da ya na rubutu ka gani a website din duk abin da ya na sauti ko na wani abu sai a gani a website din shi ya fito ko to na tafi bi ala dai sai in kaddara Allahu lana al-baqa mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا وحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين